menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba wato maganar ce kenan hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya zikiri da kalma ɗaya duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya amfani da su gaba ɗayansu jumloli ne kamar subhanallahi wa bihamdihi wannan jumla ce sentence ne cikakke la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa jumloli ne ba ma jumla ɗaya ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ne waɗannan jumloli ba ma jumla ɗaya ba sentence ɗaya ba da yawa manzo Allah ya hada hudu ko biyar wuri guda babu inda za a dauki kalma ɗaya ita kadai kalma single ɗinta a yi zikiri da ita babu don haka har yanzu ina nan akan bakana dukkan wanda ya zikiri ce Allah Allah Allah bai yi zikiri ba domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kushe shi ba <laughs> me kai kenan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah to me kenan baka ce komai ba amma Allahu akbar kaga mabuta dawal kabar kenan Allahu din mubtada lafzul jalala akbar kuma yazo me kenan kaga wannan yabo ne ina fata an fahimta la ilaha illallah na wa isbat ka kore dukkan ilahiyya daga kowa ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya dayansa subhanallah ka tabbatar masa da tsarki tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti wannan shine zikiri amma duk mutumin da ya ce Allah Allah kadai bai zikiri ba na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ce kulillahu eh, ka ce Allah to wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya zikiri na Allah Allah Allah kadai shi kadai to kaga idan mutum yayi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya to amma tunda kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya tunda a wurin ba mai masa musu to amma tunda mu ya halatta mai masa musu kaga sai mu <laughs> sai mu bayanin yaya al'amari yake qulillahu gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar kuma aya ta alkur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta wani lokaci shine zai tantance ma'ana ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi iz qalu ma anzala ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله duk ka manta da bayan fa sai ka ɗauki ƙulillahu sun mazarhum fi khawdihim yal'abu abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi yayin da suka ce ma anzalallahu ala bashirin mai shai Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum ma'ana wannan ya zama munana Allah suka yi munana ladabi suka yi gare shi domin ya kyale mutane kala zuba kenan wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kala zube dan ya ce a yahsabul insana an yutraka suda afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane kala zube dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba sun muna ladabi gare shi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay su wanda suke wannan da'awar yahudawa ne fa wanda sun yadda da annabi Musa sun yadda littafin at-taura sun yadda annabi Musa annabi ne sun yadda at-taura kuma saukakin littafi ne amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah yace kul ka ce da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa to littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma littafin da annabi Musa zo da shi kuma wa ya saukar da shi oh. wa ya saukar da shi wannan kitabun man anzal kitabal ladzi ja'a bi Musa nuran wa hudan linnas ga shiriya ga haske ga mutane taj'alunahu qaratisa ku da kanku kuke kwafasa a cikin takaddu a hannunku tubudunaha wanda ya dace da daidai ku bayyana a wanda ya dace da san zuciyarku ku bayyana wa tukhuna kathira wanda ya ci karo da san zuciyarku ku boye wa ullimtum ma lan ta'lamu a cikin sa aka sanar da ku abin da ku sani ba antum wala aba'ukum ku da iyayenku ba ku san komai ba da a cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi kaga anan gurin sai su yi shiru to tunda sun yi shiru sai Allah ce qulillahu ka ce musu Allah ne ya saukar da shi ma'anan zancen qulillahu anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalal kitaba allazi ba tunda ya maimaito a da sai ya zama maimai qulillahu ma'ana قل الله أنزله قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وانا شين ابن دايك نفي شين ابن مالك يتوى وحسب ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دني وزيد استغني عنه إذ أورف ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar zai ya ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi sananniya ce a wurinsa wane ne shine bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa yana fatan kun fahimta ya ce wa fi jawabi kaifa zaidun kuldanif zaidu baya da lafiya sai aka zo aka ce kaifa zaid kaga anan ya san waye tare da ku sunansa zaid amma abin da bai sani bai yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi bashi amsa sai ka ce danif abin da kake nufi marid baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi mai tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu ya nuna zaidu sananne ne a wurinsa abinda bai sani ba mai zaidu yake ciki lafiya ko rashin ta ina fatan kun fahimta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan lana duk sananne ne tunda an faɗa a baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina jin yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta maka bai maka musu tunda muna da hujja kenan kaga yadda yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da ita mutum idan yace zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta ya zikiri da kalma daya wallahi sai a yi masa dariya kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne yayin shigar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko ko mai son zuciya cikin biyu lalle akwai daya yanzu wannan duk zikirai ne na manzon Allah bari in karanto muku kaɗan daga ciki kuji daga ciki manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur in ya tashi daga barci. wannan kalma ɗaya ce jumla ce cikakkiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas idan ya je kwanciyar barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta amana rasulu zuwa karshe in ya zo kwance barci wannan duk jumla ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi yana cewa da zai afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadaka salasa marat har uku wannan ka yana cikin bukhari tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillah a at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahayaytaha fa hafazha wa in amataha faghfir laha allahumma inni as'aluka al duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzan Allah yake a matsayin kalma ɗaya wanda duk ya ce akwai muna jiran su daga nan kafin karshen ramadana ya kawo mu ji da haka ana yin zikiri ne jumla cikakkiya kuma ba a yin zikiri cikin taro kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta bai yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wannan ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu